Har yanzu dai masana harkokin tsaro da ƙungiyoyin addinai na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da mai da rundunar tsaro mai yaƙi da Boko Haram a birnin Maiduguri. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan matakan da shugaba Buhari ya ɗauka game da yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. kwararri a kan sha'anin tsaro tsohon gwamnan soja a jihar Kano kanar Sani Bello mai ritaya ga abin da yake cewa akan wannan mataki. Ai in ana yaƙi da 'yan ta'adda irin waɗannan ba kai kana kusan kilomita ɗari biyar da inda ake yakin to labarin nan bai daidai ba ina ga dole akalla babban headquarter na waɗanda ke tafiyar da wannan yakin suna can kusa da inda ake yakin amma ba daidai bane a ce wanda zai bada umarnin yaki yana kilomita kusan 400-500 masu yaki kuma suna can suna fama lokaci saboda nisan zango tsakanin umarni da mai bada shi to sai ga an dan sami miskila ina tsammani wannan ya yi daidai kwarai kuwa na tabbata zai kawo ma su kansu sojojin jin daɗi domin kusan komai za a tattara musu kusa da shi ga baki ga hanci. Shi dai sakataren kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Naija Imam Umar Faruk ga abin da yake cewa. Kwarai mun musu matukan gaske. Da an yi haka ne da daɗewa muna ganin da abin ya zama labari. haka ɗin da ya yi ya yi daidai. Tuni dai dama sha'anin kasuwanci ya gamu da cikas a sakamakon tarzomar ƙungiyar ta Boko Haram a yankin arewacin Najeriya. Alhaji Mustapha Olsto na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da ke hada-hadar kasuwanci a ƙasashen waje. ya ce a yanzu an fara ganin haske akan wannan mataki da aka ɗauka. alhamdulillah hankalin ya kwanta game da wannan mataki da aka ɗauka na da shugaban kasa ya ɗauka. amma a ɗaya gefen kuma ana ta samun matsalolin nan a maiduguri da yola ba ka ga kamar har yanzu akwai sauraron na insha Allah wannan ai yanzu aka fara wannan aiki in Allah da za a kawo ƙarshen wannan abin kada a yi gaggawa. To sai dai mataimaki ga shugaban kungiyar Kiristoci a yankin arewacin Najeriya rabaran Musa Dada na ganin akwai ɗan gyara akan matakin. Ni idan hedikwata ya koma Maduguri, to, sa a yi nasara. Amma idan har a irin yan Boko Haram din suka kawo a cikin hedikwata ɗin fa, to ni na yi tsammani cewa wato a bari headquarter din a Abuja amma wato a mai da hankali. Fata dai a nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da fafutukar shugaba Muhammadu Buhari na zuwa ƙasashen Nijar da Chadi da mahalartar taron ƙasashen duniya akan yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.